anan ina angon galadima ne a garin awai da ke karamar hukumar awai ta jihar nasarawa kuma a wannan layi ne gidan da aka aje tsohon sarkin kano malam muhammadu sanusu na biyu yake gida ne wanda yake wato kamar gida ne ba bene ba wanda ake ce masa falan ɗaya haka amma yana da bangarori guda uku bangaren mai gida da kuma bangaren iyalinsa gida ne ainihinsa ba gida ne na gwamnati ba gida ne na wani mutum mallakar kansa ne aka ji sarki a gidan kuma abin da aka gaya mana shine kowane bangare kowane bangare yana da wato rumfa da kuma waɗaka guda biyu da kuma banɗaki waɗanda suke shiga cikin gidan sun ce ko ba a bar su su ma da suke shiga cikin gidan sun ga inda sarkin yake ba akwai jami'an tsaro da dama da aka ajiye a wajen mu ma sun hana mu je mu tsaya mu dauki hoto a wajen don haka na dawo daga gefe